to a wannan yace mai hukuncin wanda yake zagin sahabbai zagin sahabbai an kasa shi uku akwai matan annabi sahabbai wanda ya zagina na Aisha hukuncinsa kisa idan ya tabbata da hujja babu uzurin can da aka faɗa guda takwas amma rago matan annabi an yi saɓani wasu sun ce su ma a yanke musu hukuncin kisa waɗanda suka zage su in aka duba babu wata shubaha don duk hukuncinsu ɗaya dukkansu hatun muminin ne amma suka ce mun fifita aisha ne saboda allah ya sauke ayoyi guda goma a cikin suratun Nuri ya wanke ta kuma ya ce lahu an ta'udu limisli in kuntum mu'min abadan in kuntum mu'min har abada ku sake faɗan mummunar magana akan Aisha sai ce in kuntun mu'minin kiran wanda ya zage ta kaga ya fita daga cikin imani suka ce to wannan shi to akwai kuma manyan irin Abubakar Umar idan mutum ya faɗi mummunar magana a kan sai a ji wace iri ce akwai wacce za a yanke mutum hukuncin kisa akwai wacce kuma za a yi masa bulala sai a yi masa bulala ta kazafi tamanin kuma alkali ga ko zai dan hada mata da dauri ko da dan wani aiki mai wahala sannan ya fito ya janye ba za ka inda ya je zagin sai a mai da shi gurin ya je ce to ni ne wanda na zagi abubakar ko umar ko usman ko ali na tuba na janye ko ba zan sake zaginsa ba to sai kuma a je a tsula mabulala kuma a je a dan sa shi a dan saya shi dan gari ya dan lafa don wani ya gamu da ya ce kai ne ka zagi abubakar sai zuban ba da hakoran gaba to saboda wannan sai a dan eh, saya shi don gari ya dan lafa to haka ragowa sahabbai an ce su bulala za a wa wanda ya zage su wanda za a kashe kawai wanda ya wato zage waɗancan amma in kafirta su yayi in kafirta su yayi to wannan hukuncin kuma ya wuce zagi dan ka zagi mutum daban kuma ka ce kafiri ne shi daban wannan shine kashe-kashen idan mutum ya je ziyara wajen mahaifinsa ya rasu zai iya cewa assalamu alayka ya abi to kamata dai kama sunansa tunda haka ake cewa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa insha Allah bikum lahiqun ya je kusa da shi kuma ya masallama da sunansa da ya riga tafi lahira a sai ka kama sunansa kuma ka ce Allah ya masa rahama ya ji kansa dama ziyarar makabarta a sunna abu uku ke sawa ai ziyarar makabarta a sunna na farko domin kaga ana mutuwa yanzu wani unguwarsu ba makabarta hanyar da yake bi je dawo baya ganin mutuwa sosai to zaka je kaga kabarin malamai ka gana masu kuɗi ka gana masu mulki ka gana masu sarauta ka ga iri-iri to sai ka shiga taitayinka cewa kai ma wata ran yadda ake binne wasu nan kai ma ranar ka ake jira a binne ka da haka wannan zai sa ka ƙara tsayawa akan musulunci ka sake dagewa na biyu domin ka je kai musu wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka je kai musu addu'a sannan kuma karaya sunna na addu'an da ake na shiga makabarta baki ɗaya in za ka wa musulmi to in mutum yayi wannan to kaga ya yi yadda aka ce wannan ya yace a min bayanin cikakke a kan wannan ƙalar rasulullah shiraru ummati at-tatharuna wal mutashaddiquna wal mutafaqihuna wa khiyaru ummati a halaƙa an ce sassaruna masu yawan surutu mara amfani ba nasi ba aya mutum ya ta zuba surutu ana dariya sannan kuma masu kallafa wa kansu sai sun yi hikima wato mutum baya da hikima kuma ya ce sai ya kallafa wa kansa yi sannan kuma da masu girman kai su ne mutafaikihuna masu girman kai kenan kuma al'umma al'ummata su ne masu halaye masu kyau idan mutum zai yi ƙiyamun laila a wajen ramadan idan zai yi alkunut zai bayan ya dago daga ruku'u ne ko kuwa alkunuti a ruku'u a cikin abin nan wutiri ana yin sa ne kafin a tafi ruku kuma kullum ake kunuti ai kai da ba kullum kake ba kullum ake kunuti kamar da yazo hadisin Hassan dan sayyidina Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji manzon Allah Alkunuti na Wutiri yana karanta Allahumma hadini fi man hadaita wa tawaffani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita zuwa karshe so da in ka gama min aljannati wan nas kafin kai ruku'u sai kai a bayyane karshe kuma ka ba annabi salati sai kai ruku'u shi kuma kunutin nawazil an fi so shi kuma sai an dago daga ruku'u za a yi shi shine bambancin kunutin wutiri da kunutin nawazil amma za ka ga sudais a saudiya duk sai sun dago daga ruku'u ma suke yi saboda mazhabar imamu ahmad bin hanbal suke bi shi ya ba da zaɓi ko yi kafin ka tafi ruku'u ko yi bayan ka dago daga ruku'u duka biyun zaɓi ne yake tunda duk dai kunuti ne a wancan annabi yayi kafin ruku'u a wancan annabi yayi bayan ruku'u kamar ya bada zaɓi ne in kana son kai kafin ruku'u ya halatta in kana so ka yi bayan ruku'u ma ya halatta saboda hadisin Hasan da kuma wancan hadisi na kunutin waze abokina ya kaɗe yaro da mashin ya mutu kuma hukumomi sun tabbatar ba shi da laifi shi zai yi fara azumi to ai ba a san wace hanya aka baka tabbaci ai ya san yana da laifi ko ba da shi hukumomi ya ba a gabansa aka yi ba wataƙila auna auna za su sai su ga kamar yaron ne ya tsallako da gudu ko bai duba ba ka kaɗe shi kai kuma ka san kai ne ka ɗaga kanka kana kallon waya ko kana wani tunani ko ka ƙara wuta ko ka manne ko ka ga tahowarsa abin da zai fitar da kai kai kanka idan rahoton da aka bayar baka da laifi to ba za ka yi azumi ko ɗaya ba amma kai akan kanka ka tabbata kana da laifi to rahoto ba zai amfane ka ba malam mutum ne ya biya sha'awarsa har kuma ya sha ruwa a lokacin azumi domin shi a nasa tunanin duk wanda ya biya bukatarsa kamar azuminsa ya ɓaci ne ai ba kama bane ko saboda rashin sani da jahilci a wannan lokaci da yake da shi game da kunce-kuncen azumi kuma abin ya kai kusan shekara bakwai ko takwas shine nake neman fatawar malam to inda ya yi azumi sittin din nan da ɗaya a yanzu ba sai ya maimaita ba shi sittin ɗin na neman gafara ne shi kuma ɗayan na ramuwa ne wannan ya ce a iya bin limamin da a cikin sallah yake cewa gairin magarubi gairin magdubi ko gairin wato race ai aka yi mata kasara ta ɗaure lam ko gairin ril ne ba rin rin ba gairin magdubi magdubi alaihim wala ka kasan wato wannan gurin yana da wahala a wajen bahaushe kuma shi ne ma dan fi dama dama sauran kabilun Najeriya in kana jin Fatiha su zaka ci dariya amma halitta su ce haka shi yasa aka ce idan an koya wa mutum an yi an yi an yi an yi iya abin da bakinsa zai iya faɗa kenan to abin da ba zai ba kawai ba zai koyar da wani ba amma shi ya fita a wajen Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha domin harshen nan ba nasa bane zuwa masa aka yi da shi kuma ya saba da nasa ya sha kuka ya sha kuka ya sha karkashi ya sha taushe tuwon dawa ya wuce duk wuraren nan makarijin hurufin nan duk sun yi santsi da yawa to kafin a kankare wannan yasa kaga yan tajawidi har abubuwa suke har hadawa masu da masu washe makogoro a ta saboda a samu duk majina majina da dan santsin gurin nan ya kankare a dinga kakaro makarijin hurufin nan ana fito da shi kuma abin Allah sai kaga sun je sun yi gasa kuma sun zo na ɗaya a duniya kuma Hausawa ne ba Laraba ba saboda tsaban naci da dagiya yasa aka ce to mutum ya dage ya dinga kyautata karatunsa daidai gwargwadon abin da zai iya kada ya zauna ya ce to ni iya iyawa ta kenan akwai wani mashiru da naga ana yi a madina wannan shekarar na fara ganin sa ban san ko an dade ana yi ba malamai aka baza a cikin harami kawai sai tare ka ce assalamu alaikum alaikum sai hadda tafaddal a zauna da ce ikra al-fatiha shi an koya masa cewa duk mutumin da ya zo aikin haji ko umara ya zaunar da shi ya ji fatihasa ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba wadda sun ji shugabannin ba sa karanta fatiha daidai to sai a zaunar da kai in ka karanta in akwai gyara in akwai gyara sai ce to gyaran ka kaza kaza ne sai gyara ma gurin kai ta maimaita kai ta maimaita in ka iya sai ce to shikenan je ka sai dan rubuta dan nawa ya baka cewa ka iya fatiha in ya ji ba gyara sai ce to masha Allah tabarakallah fatihatuka sahiha qira'atuka jayyida masha Allah barakallah kaza kaza ya sallame ka to amma wasu mutanen mu in an ce su zauna din nan sai mutum ya ga ka zaunar da ni ka karanta min fatiha kamar ni to ka kai kai wa? kuma wanda ya ce zauna an karanta ma abu ko ka iya zauna ai ci gaba ne zauna ya ƙara tabbatar ma ka iya ma ai ƙara alheri ne saboda haka din suka ce mu zauna sai mu zazzauna ce ko kai karanta fatiha mu ce to bismillahir rahmanir rahim to fatiha to ai shi ba shi kai ka dauka ka iya komai duk wanda yace ko mutun caye kai da Allah zauna in koya maka farillan sallah to zauna ka ci haba ni farillan sallah kaman ka san ko ni waye sai ka ce to bismillah ka zauna ya karaje ce to masha Allah na gode kaka ce a ai na san su baka san ni ba ni fa babban malami ne ya ce to na gode Allah saka da alheri masha Allah shi ke na shi ke ya wuce ya fi sauki da ka nuna kai wani abu ne kuma Allah ya sauko da kai ya halaccin kasuwanci da ake hada kuli kuɗi a duk ƙarshen wata a baka riba malam ana farawa ne daga naira dubu shida ƙarshen wata a baka dubu tara duk dubu shida za a baka ribar dubu ɗaya to me ake sayawa ya kamata mu san me ake sayarwa don akwai abin da ya kamata a siyar akwai abin da bai kamata a siyar ba sannan ya aka aka samu ribar dubu uku a cikin abin da ake sayarwa kuma ba ta hawa ba ta sauka ita riba a ka'ida kamata yi in ta yi yawa a baka da yawa in ta yi kaɗan a baka kaɗan ba a samu ba a ce ka haƙurin aya asara a ce ka ɗauka to amma duk abin da za a ce riba kaɗai ake ta karɓa to a duba anya ba wani guri aka shiga ba sai ka je ka bincika ka ga ashe ma cinikin karnuka ake yi to kaga abu ya zama muni na kasance mai yin sabo ga Allah idan na bari sai in koma abin ya dame ni kowa ma kai yake ai da muna barin sabo ba ma koma ma ai da duniya ta tashi Dukkan mu muna koma sai dai wani komawarsa da sauri ne wani kuma sai ya dade bai koma ba saboda ya dauki matakai iri-iri na abubuwan da za su karfafa imaninsa su hana shi amma daga cikin abin da ke sa a koma sabo akwai zama da masu saban idan ka daina laifi to bar gurin in abokai ne canza su in ka shiga cikin wanda ba sa yi to ba za ka ji ana abin ba ba za ka ji ana magana abin ba ba za ka ji ana sha'awar yin abun ba har sai zuciyarka kawai ta narke ta zama wani iri daban isa Allah ce wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala tadu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya in ka dauke idan ka daga kan mutanen kirki to duk inda ka kalla zaka ga duniya ce kawai shi yasa mutum sai ya zauna da mutanen kirki domin ya samu kariya kuma ya ci gaba da istighfari da yawan ayyukan ibada da za su karfafa masa imani wanda muka karanta su a hudu ba ɗazu guda goma sha tara abubuwan da suke karfafa imani da kuma abubuwan da suke jawo soyayya Allah guda ashirin wanda suka zama guda ashirin da tara na karanto su ɗazu a cikin hudu ba to in kai na yin waɗannan abubuwan za ka ga imaninka yana ƙara ƙarfi don Allah ya ake yin salatul haja salatul haja shine hadisin makaho wanda ya ya ce ya rasulallah hadisin albani ya ce sahihi ne a cikin sunan ibn maja yake uce ya rasulallah yi min addu'a ido na ya bude saboda so nake in dinga gani na gaji da rashin gani sai annabi ce ko kuma in roki Allah ya baka aljanna yace duk da haka dai idan ya bude ina san aljanna amma a ƙara mun da budewa idan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka kai alwala kai sallah raka'a biyu ga addu'a ka karanta to shi ne ya gaya masa wannan addu'a ya karanta shi ne idansa ya buɗe to wannan shi ne a cikin sunan ibn maja sai masa babu ya ce babu salatul haja babin sallar bukata kaga wannan wai bukata ya kawo annabi amma annabi bai ce to Allah buɗe ma ido ba sai ce to je kaka yi nemi bukatar da wannan sallar da wannan addu'ar idan ka zai buɗe Mani na ba wani makaho ya je ya ce idan sa bai buɗe ba na ce to ai kilasin ka ne watakila bai kai irin na wancan sahabin ba sai ka ci gaba da yi wanda ya ce malam don Allah a jawa samarin kunne akan aski da suke yi wanda bai dace ba za ka ga askin an ɗebe wani shashi an bar wani shashin wani ma za ka gan shi da kamala wani ma har da gemu amma kuma ci wani ɓangaren an kwashe can ai gemun dama ba irin na sunna ba ne wasu 'yan rawa ne suka fito da gemu ko a satin nan a hizba na sa an wa wasu kwalkwabo aka zo da su na gashin kansu na ce to kai nan yayi tudu nan yayi gangare me yake faruwa a karama kallanci tsakaninka da Allah baban ka yana da irin wannan ice a'a limamin ungoku yana da wannan a'a mai ungoku yana da wannan a'a ko dattijo a ungoku da yake da wannan a'a akwai wani musulmin kirki da ka gani ka koya ce a'a nace to ya koya ma nace saboda haka yayi shiru nace to a jaya masa aski kuma kai godiya shi kuma wani yaro ana zuwa babarsa na ganta malam an kama min ɗaya kwana uku ban gan shi ba ban ci abinci ba kwana uku ce me faru sharri aka yi masa aka ce yana shaye-shaye na ce sharri ta ce eh na ce to a kira shi yana ce kai me kake sha sai sha ya ce wala malam wai na ke sha sai su to ke kin ce ba shi ko kai kana shan wiwi ka gaya mun ba ya ce to yanzu ake so a yi wallahi malam kaga ya rami wallahi malam a bashi yi wanka ya ci abinci ce kai <laughs> wato ke soyayya ta dame ki ke halin da yake ciki ma da kokarin da ake gyaru ke bai dame ki ba ko kawai ke a saka miki danki ya wanka kuma ya je ya ci gaba da shan wuri ya je ya sha wani abu ya je ya buge ki ma ce wannan soyayya ta ce ai ba mun sani uwa tana son danta amma ki bari a gyara shi ki je ki ci abinci za a sako shi amma yanzu a je a yi masa aski kin ga gashin kansa ya yi tudu da gangare to za a je a daidaita shi ne aka ja aka yi masa aski da aka waɗannan samari muna ta musu nasiha wanda suka faɗo hannunmu kuma mukan dama mutane duwan zamai mukan sa a yi musu aski wanda ya ce yana neman addu'a kan rashin lafiya to Allah ya ba da lafiya rashin ciniki Allah ya kawo ciniki don Allah ya kawo cinikin sai ka gaya mana watakila ka iya zuwa ka ce malam na warke amma an ciniki ya samu sai ya shiru sai ciniki ya sake tsaya ce a masa addu'a Allah ka ciniki menene bambancin hadisai guda biyu da yake magana akan waɗanda suke yin gaba ko musu shirya ba har zuwa mutum har suka mutu akan haka sun mutu dai da laifi ba za a ce kafirai bane amma sun mutu da laifi hadisin abu manene cewa ba za su shiga aljanna ba baki ɗayan su har abada a'a ba har abada ba wannan kaga hadisi ya ce musulmi in yayi kaza ba zai shiga aljanna har abada ba ana masa tawili a ce ko in sun halatta yin hakan ko kuma yana tsoratar da su ne cewa za su iya dawama a wuta in suka mutu da kafirci hadisin musallar cewa ba za su shiga aljanna ba baki ɗayansu da kuma fassarar in sallama alaihi fa'a ba an ya ƙabala taslimahu wa salamahu radda alaihi malaku wa radda ala al-akhir wato in ya masa sallaman ya kiya amsa sallamarsa to sai da kuma neman sulhun da yayi to sai mala'ika ya amsa masa shi kuma wancan sai shaidan ya amsa masa kuma ka san shaidan ba zai cewa alaikum salam ba ta zai ya haka take ne fa ko baka ji ne dan da sallama shaidan babu sallama a cikin ta sai zage zage da wasu abubuwa ya kamata to to wannan shine to muna fata Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alheri to wani ne ya kawo wata atamfa ya ce ana ta kawo shi shubaha cewa akwai sunan Allah a jikinta to sai a yi nazari ni dai haka ban ga wani sunan Allah ba gaskiya a to ai ban gani bane na ce kashi na ko wanda ya fi ni ido ya gani ban ga gaskiya ni wani abu mai kama da sunan Allah nan ba kwata-kwata shi ne so wannan dai gaskiya a iya ji ta hada ba mu ga wani abu sunan Allah ba don wasu gagwaka suka ga abu yayi dungu yayi dungu ya ce lillahi ne sannan ma aka kawo ta tamfa aka ce wai akwai sunan Allah sai na ba wasu bangaren mu na da'awa suka duba suka ce wai sun ga lillahi amma an cire alo ɗaya nace to ya za a cire alo ɗaya <laughs> dungun ne suka ga ya kai guda hudu to shine suke so a cire ɗaya sai ya kai uku amma kuma haɗe yake shine suke so a cire ɗaya ya koma lillahi nace to ai ba su cire ba nace ba duk abin da ya kama da wannan dungun kuma sunan Allah bane sunan Allah ai ba wasa bane wani kawai design ne akwai designers wanda su suke yin design din a tamfan nan ake siya su kawai suna ga wani abu ne babu kalarsa ya zazzana ya zazzana ya kai kamfani su gani cewa aka buga shi wannan aka buga a tamfa a haka za ta yi kyau wasu kuma da kansu suke zuwa su ce a sa musu sunan Allah musamman wajen yan uwan yaraba za ka ga sukan je su sa a samu sunan Allah wataƙila fatawar ba ta yi musu ba ta kai gare su cewa a sa sunan Allah kuma a ɗaura a zauna za a yi jinin al'ada ko a tari yaro ya fi tsari in ya taɓa wannan sunan Allah wa mayu azim sha'a'ir duk abin da aka ce Allah ko Muhammad to ko Ƙur'ani to ana girmama shi ba a so a haɗa wani abu da najasa da shi to shi ma ana nisanta irin waɗannan abubuwa daga cikin wannan to alhamdulillah rabbil alamin kamar yadda aka shina dai maganar doka da muke ta kai ruwa rana a ta ana nan an yi nisa cikin tattaunata kuma gyare-gyare da muka kawo wajen guda 93 a cikin wannan doka ana nan ana kokarin yadda dama mun gaya musu mu ba doka ce ba masu ayi ba amma ba masu doka ta saba qur'ani ko hadisi ko ijma'i da abinda wani zai kawo komai girmansa komai malantarsa komai iliminsa in dai ya ci karo da alkur'ani mu aikin mu shine duk abinda Allah ya mana dan musulunci ya mana to kuma dole ne mu kare musulunci in ba mu gane ba mu tambaya in an gane da mu shikenan in kuma mun tabbatar wannan abin ya fita daga musulunci to dole za mu yaƙe shi daga cikin abin da muka tsananta yaƙi tun ba a je ko ina ba shine a sikira shafi na biyu lamba ta shida wanda aka ce ba za a wa yaro ko yarinya aure ba sai ya kai shekara goma sha bakwai kenan wanda ya aurar da yarsa ƙasa da shekara sha bakwai za a iya hukunta shi wannan ya yi daidai da abinda bature yake cewa ba zai aurar da ya ba sai ta kai sha takwas so a gurinsu wanda ya auren da wanda aka aurarwa da limamin da ya ɗaura auren dukkaninsu mujrimai ne za a kai su kotu a yankewa mijin hukuncin fyaɗe shi da ya auri wacce bata kai sha takwas ba ba annaba turan ba nake ga muku ba wannan din ba a yanke masa hukuncin ya yi fyaɗe shi mijin a gurin su ba aure tuna ba ta kai 18 ba sannan uban yarinyar shi ma a ɗaure shi limamin da ya ɗaura auren shi ma a ɗaure shi shedun ma da suka halarci ɗaurin auren gaba ɗaya wanda aka ba shi ambutation je sai an kamo shi an kai shi kotu an hukunta shi Don ya halarci a akan abin da aka ɗaura shi akan fyaɗe Shaida akan fyaɗe shi ma yayi laifi to su tura haka suka rubuta da haka da aka kawo muka ga an saka sai muka ga tunda aka lefantar da shekaru to ya yi kama da wancan na bature duk da sun sassaba a cikin wasu abubuwa da haka sai muka ce ba mu yadda ba a cire wannan saboda ya saba alkur'ani suratul talaqi aya ta hudu ya saba wa hadisi imam al-bukhari ya rawaito ya saba wa ijma'in malamai waɗanda ibnu rushd ya kawo abin nan a cikin muguni na ibnu qudama ya kawo hafil munziri ya kawo halaccin ba wajibi ba ba kuma dole ba in ka ga dama shari'a ta yadda ka aurar da yakka bata kai shekara goma sha bakwai ko sha takwas ba sannan in muka yadda da wannan ya shiga a matsayin laifi mu da muke karanta sira shekara talatin da ɗaya muke koya mutane sira annabi sai na shiga aji zan koyar da sira sai yaro ya ce min malam na ga a dokar ku ta kano kun ce wanda ya auri yarinya da bata kai shekara goma sha bakwai ba ya yi laifi to ya za ka yi da hadisin da annabi ya auri yarinya ya shekara shida zuwa tara ya zan ce masa ya ce kuma ya ga umar ya auri yar gidan sayidina ali ita ma tana karama bata kai wannan shekarun ba ka in ya ga dama ma yaron yana iya cewa malam to duk ɗan shekara 60 ko 70 a najeriya ya je tambayi babarsa in tana da rai tana shekara nawa aka yi mata aure za ku ga haɗan jaridar da muka hira da shi sai da na ce a wace shekara ka auri matarka ya ce sha biyar na ce to kaga a wannan doka kai ma ka sama har wacce muke program din mata ta ce to ni ma haka ne na yi laifi domin ni ma na aurar da yata ba ta kai haka ba ce to in haka ne ke na din najeriya laifi aka yi duk ɗan shekara 60 da 70 da 50 ɗan 40 ya je tambayi babarsa ko ya tambayi babansa lokacin da ya auri babarsa ba ta kai wannan shekarun ba ko ba ta bbf saraka na ce kuma na tambayi likitoci kwararru sun ce bbf ba auren ba saduwa da wuri yake kawo shi ba mafi yawansu sun fi jingina shi ma zuwa ga doguwar naƙuda idan fitsari ya zo ya cika kan ɗaya toshe fitsarin kuma yana ƙasa ƙarfin fitsarin sai ya fasa ta can sai ya fita ta wani guri sai ta dinga samun yawan fitsari ko wasu abubuwa daban amma ko da an ce saduwa tana ciki to ba ita kaɗai bace akwai abubuwa da dama to dan me kuma saduwa ce ba aure ba saduwa kenan ko zina ce za ta iya haifar da hakan an yi cikin shege to sannan ni da nake hizba ake kawo min ƴaƴan shegu wani a kwali wani ma kofa gida na ke zuwa a ajiye wani a zo bakin hizba a ajiye in muka bincika yaran da suke haifan ƴaƴan shegun nan da suka cika mana gari mafi yawan su su kai shekara goma sha takwas to in ka hana auren wuri ya za ka da zinan wuri sannan mu mafi yawan mu da kowa a cikin garin aka ga mafi yawa akwai bazawara a gidansa ko budurwar da ta isa aure kana jira wani ya sallama yana so ka yadda da kirkinsa ka bashi ya za ka yadda da wannan doka na ce in kuka yi haƙuri ma zamani ya tafi nan gaba ma za a daina aurar da yara ɗin sai sun girma don ana cewa su yi sakandire aƙalla wacce ta yi sakandire ta yi shekara shida a firamare ta yi shida a sakandire in an haɗa goma sha sha biyu ta shiga da shekara shida in an haɗa nawa sha tara kun ga ta kai maimakon ma haka ku ƙarfafa magana ilimi ku ce ya kamata a dinga ba mata ilimi a dinga ba su tarbiyya amma a kaucewa kalmar shekaru saboda kar ta soki annabi ko ta soki abubakar ko umar ko ta soki iyayenmu ko kuma mu daidai da abin da bature yake so dole sai mun sa hannu na ce sun fa cinye mu da yaƙi abin da ya rage mana kawai yanzu iyalinmu siyasar mu irin tasu muke tattalin arzikin mu duk na riba irin nasu harkokinmu na rayuwa duk irin nasu ake abin da ya rage ba su shigo ba wajen ɗaurin aurenmu shi kaɗai rage mana muke ake jabgaga haka to in muka ce mun ba bature dama shi zai faɗi yadda za mu aure kuma ya zo ya sa mana dokoki su tsananta a kan ƙarin aure ko abin da ya kama da haka kamar yanzu akwai ƙasashen da ina duba kundinsu wai ba za ka ƙara aure ba sai in mata ka bata da lafiya ta farko ko ba ta haihuwa ko da amincewarta ko ka samar da gida daban kenan duk mai mata uku sai ya zama yana da gidaje daban-daban guda uku wasu ma suna ba unguwa ɗaya ba wasu ma suna ba a gari ɗaya ba in za ka yi mace hudu sai ka yi gidaje daban-daban guda hudu to muka ce wannan ya saba musulunci amma idan ita matar ce ta sa maka a sharaɗi da ka zo za ka aure ta ta ce to malam ko alhaji ko honorable ko excellency ko her zan aure ka amma da sharaɗin ba za ka haɗa ni da kowa a gida ba ni kaɗai zan zauna wannan tana da rai ta sa wannan sharaɗin amma bai kamata a rubuta shi a doka ba in ita ta sa sharaɗi to sai a rubuta ranar duk da kace za ka shigo da wata cikin gidan to sai a tare ka ce a'a ai ka ɗau alkawari cewa za ka cika wannan sharaɗin amma sai ka ce mata gaskiya ba zan iya ba kin ga gidan nan abin da zan iya miki kawai zan miki ban ɗakin ki daban kicin ɗinki daban amma gida ɗaya zan sa ku in biki yadda ba ba zan aure ki ba kaga wannan sharaɗi ta sa amma ka a sa shi a doka a sa shi a sharaɗi sannan an ce hanyoyin neman aure duka hanyoyin neman aure wanda ake na al'ada an amince a ci gaba da yin ni kuma na san a hanyar neman aure a nan ake yin ake wa ya'ya cikin shegi da aka a nan gurin sai an fasa hanyar neman auren nan an cire marasa kyau an sa masu kyau a ninawa nazarin bai kamata mutum ya zo ya yaka magana yana son ta ba sai ya gaya ma domin kada ya je ya shiga zuciyarta su saba kai ko ba ka sansa ka zo kuma ta makale masa kuma kai baka yarda da tarbiyarsa ba sannan kuma ka zo ka rasa yadda za ka yi amma in mutum ya gaya ma sai ka sa ya maka bincike kafin ka bashi izini ya fara zuwa sannan na biyu sai an gyara hanyar zance zancen da ake da daddare ana ake dirkawa yara cikin shegi saboda haka sai an gyara cewa zance a wannan doka shine ka dinga zuwa da yamma ko ka zo tare da maharam amma ba za ku zo ku shiga cikin duhu ku kama zance ba sannan kuma kafin mutum a bashi dama ya nemi aure ni a nawa nazarin sai an sa abu hudu na farko a tilasta shi ya halarci wata cibiya da ake koyar da tsarin aure wanda muna nan muna ta kira buɗe waɗannan cibiyoyi ni ma ina da cibiya yanzu da nake ginawa wanda kawai abin da za ta dinga nazari shine akan harka aure da ba da certification na aure ga ma'aurata maza da mata to duk mun ce kowa ya bubbuɗe duk konan masallacin ko ina akwai littattafai da aka wallafa akan aure ya zama mutum ya je akalla ya yi sati guda yana ana masa bayani akan aure a yi mata tambayoyi ya bada amsa a bai certificate kamar daga cikin tambaya wanda in baka ci ta ba ka fada a jarabawa kai ma'aikacin gwamnati ne sai ya zama 25 ga wata ba a samu albashi ba sai ka dawo gida cikin bacin rai ka zo ka tara mata ka bata yi girki ba kuma ka same ta tana ta cika tana batsewa kafin ka ce me ta ci kwalaka da ta ci kwalaka sai ta ce in ka ci kaɗan halan ne kai ka sake ni ya za ka yi maki nawa za a baka ankaci kace eh? zai za ka yi to anan za ka iya cin maki mai yawa ko ka ci maki kaɗan irin matakin da ka gaya mana za ka ɗauka za mu ka maka gurare masu rikici masu rikici a ce misali cikin tambayoyin da za a yi maka kafin ka cike fom a idan za ka saki matarka a wani lokaci ya kamata ka sake ta ka ce ah, in taɓa ta min rai to ka faɗi fail suka ce sai ba ta jinin al'ada sai ta yi tsarki ba a kwanta da ita ba sai ba ta jinin biki ko ba zan mata saki uku a kalma ɗaya ba kuma sai na nemi shawara kafin ne sakin don watakila ba sakin ne maslaha ba to sai maka tik tik <laughs> <laughs> zaka yace musu ilmantarwa shine babban abu in ka ilmantar da mutum ka rage matsala ɗari amma ka ce a ce a ta zabga masa bulala a kotu kamar misali duk uban da yawa yarsa bai ko sai wani ya zo ya nemi aure sai ya aurar da ita ga wancan to dokar ta ce a yi bulala ashirin ko a yi masa ɗaurin wata uku ko a yi masa tare dubu ashirin ko bulala ashirin ko ɗaurin wata uku uban yarinya fa aka ci a wannan bulalar to ai ba su sani ba a baiko in an yi baiko kana iya baiko da mutum sai ta bayyana fasiki ne dole a canza to ba sa wannan kaidin ba sai kawai tawo suna ta gaggawa sai an zauga uban yarinya bulala ita kuma wacce aka daka an ce wacce Allah ya ce wadri buhunna in sun yi rashin da'a ku da ke su malamai suka fassara da gefen riga ake dukan ko da asuwaki a baya shi ma banda fuska banda kai sun ce ka yi wannan kuma wancan uba da Allah bai ce a dake shi ba shi kuma an ce a samu alkali ya zafga ma bulala ashirin shi kuma wanda ya auri yarinyar da aka wa baiko shi ko ba a shaɗanta cewa ya san an mata baiko ba sai aka ce shi ma za a yi bulala goma ko tare dubu goma ko ɗaurin wata biyu ko a haɗa masa uku duk inda aka yi magana duka na ce ni duk yadda dai kuka ce ba za a daki mace ba wallahi mu yadda a daki namiji ba shi ma ko a dake su duka yanzu misali na yadda da dukan wanda ya auren mutu'a wanda aka tabbata ya auren mutu'a yana sane a masa bulala 20 ko daurin wata biyu ko tara to amma a kara da kuma matar da ta yi auren kisan wuta ita ma a yi mata irin hukuncin da aka masa so da shi bature duk inda za a wa mace faɗa ko a yi mata ladabi baya so saboda so yake ta kangare mana yakka kana faɗa tana faɗa ko matarka kana faɗa kana faɗa abinda suke so su ziga matan su gare mana shi yasa da nayi musu nasihohi na ce akwai matsaloli da yawa a cikin mata da suke aikin gwamnati in za a gyara wannan doka a saka cewa wacce take aikin likitanci ko take aikin lauya ko take aikin alkalanci ko shugaba a makaranta ko ilimi mafi yawan tun da ni ne suke wa fatawa na san matsalolinsu a yi ƙoƙari a karɓi sharaɗinta in har tana son sai ta yi aiki to ta faɗi aikin a rubuta kafin a yi auren domin wani yakan ce ya yadda ta yi aiki in aka fara ya ce bai yadda ba a zo a yi ta rigima ko kuma in za ta yi karatu ta faɗa a sa sharaɗi na yadda ka yadda zan karatu eh, a rubuta to ni kuma na yadda ki karatu amma kuma ki kame kanki idan naga kina karatu kina rashin kamun kai ne ma ban yadda ba sai a rubuta biyun na yadda ta yi karatu amma in ta yi abin rashin kamun kai aka zo da dalili na rushe sharaɗi na to waɗannan sharuɗan daga faɗa su kuma yan jarida suka ce ai malam ya ce duk masu waye zawarawa ne wani wane ne saboda su ake a ɗauke hankali na daga maganar doka a kowa magana wani zawarawa da waye waye da sauran ni kuma na saba da wannan tun shekara talatin nake rigima na riga na saba da wannan mayar ba wani saba abu a guri na lokacin da abdullahi wasa ya sa aka kashe wasu mutane a kano 95 ni na fara kalubalanta su yau shekara talatin ni na fara kalubalantarsa lokacin da aka zo lokacin gwamnatin farko ta kwankwaso aka ki sa hannu akan kundin shari'a musulunci na fara kalubalantarsa lokacin da aka zo aka ce an kaddamar da shari'a amma ba a fara aiki da ita ba lokacin malam ibrahim shekaru ni na fara kalubalantarsa lokacin da rabi musa kwankwaso a tenuwarsa ta biyu ya ce idan dole 'yan kasuwar sabon gari sai sun tashi masu sai da magani na shiga rediyo na ce a ba za su tashi ba har sai an nema musu gurin da za su zauna don suna da iyalai lokacin da alibaba ya shiga rediyo ya ce malamai da 'yan wasa hausa kaza kaza ni na shiga rediyo na kalubalance shi lokacin da aka zo da harkar fim aka ce za a fim village a kano ni na shiga na kalubalanta ya ce ban yadda ba ni haka nake in ban na dawo ba daidai ba ne ba ruwana da sarki ne ya faɗa gwamna ne ya faɗa malami ne ya faɗa dole a fita a ce ba daidai ba ne dan shine amana da Allah ya ɗora mana wannan ko bai hada da ka zagi mutum ko ka ci mutuncinsa ko kai mantawa ko ka bata shi ba duk ba ɓaci a ciki kawai wannan abun ba daidai ba ne me hujjar ka gata abin da za a yi in ji ciwo ne a ce hujjojin da na faɗa babu su a musulunci amma duk wani abu da za a karkata a can a ce a ce ka ce kaza a ce ka ce kaza duk ina jin su duk tanan zai wuce abin da ya damu kundi dai ba za mu samu hannu ba ko ba za mu yadda ya wuce ba sai an gyara shi mun ga yayi daidai da dokokin musulunci kuma mun ga sauki zai kawo ba wahala zai kara ba in muka ga dokokin sun yi tsanani za su kara tsanantawa jama'a akwai wanda ma suka yanko magana ta suka yanke ta suka dinga sawa a rediyo suna biya ni kai na mai murya ba a nemi izini na ba saboda wani abu ake so a kafa amma daga yin magana bi duk hankalinsa ya tashi so saboda haka gwagwarmaya ce tsakanin karya da gaskiya dole sai an tantance an tabbatar duk abin da ya shiga cikin kundin nan abu ne da bai saba wa shari'ar musulunci ba in aka yi haka sai mu karba mu goyi baya kuma daga ciki misali na ce in mu ce zo neman aure ka ce na farko ya je likita ma ya duba shi ya tabbata yana da lafiya ni a aƙidata ina ga ko a ƙa'idata ko abin da na ga ya dace a mayar da gwajin ma'aurata kafin aure ya zama wajibi amma shi wannan kundin ya ce ba wajibi ba ne ya ce idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya nemi a yi gwaji a yi ni kuma na ce a'a a cire wannan a mai da shi wajibi ne a yi gwaji domin mutane sun sha zuwa ba su san ma suna da ciwon da za su sa wani ba mutum yana ta tari bai taɓa zuwa asibiti ba yana ta ramiwa bai taɓa zuwa wataƙila wajen yankan farce shi kawai abin da zai ɗauka ai ban taɓa zina ba to ba zina ce kaɗai take sa mutum ciwon da zai sa wani ba akwai cututtuka da yawa to in aka je aka tabbatar kuma sannan a sa doka shi wannan likita da ya bayar da shaida cewa kana da lafiya idan aka bincika aka ga kana da ciwo to shi sai an kamo shi domin ya ba da shaidar zir ya ba da fake result a asibiti hakanan ana bukatar mutum biyu su zo su ba da shaida kai nagartacce ne an baka aure ba za ka wulakanta matar ba sai ka kawo abokanka sai suka ba da shaida ƙarya a kanka alhalin kuma kai ba mutumin kirki ba ne sun ce kana da sana'a ba ka da ita sun ce kana da kirki ba ka da shi tun aka ba mutum aure sai ta bayyana baya da sana'a ba shi da kirki waɗannan dama da sunansu da lamban wayansu a jikin takarda sai an ji an zo da su daka waɗannan shaida ta halatta karatu kafin a baka aure da kuma shaidar cewa ka je asibiti an tantance lafiyarka da kuma ka kawo mutum biyu da suka ba da shaida akan kana da sana'a kana da aikin yi sannan baka je neman auren yarinyar ba sai da ka tuntuɓi babanta kuma zancen nan ba da daddare aka yi ba ko ko da daddaren ne akwai wakilin yarinya a gurin akwai wanta ake zancen wanta yana zaune ya ce to ku fara zance ni ya dunkula hannun ya ce bismillah ka fara gaya wa kanwata kana son ta tukunna ji yau in naji magana za ta fita daga aure sai zuban maka da hakoran gaba kaga da sauransu to amma can da ake ta cewa a cikin kundin an matsawa wanda zai kara aure ni ban ga wannan a ciki ba ban ga wannan a ciki ba amma akwai dokokin da in aka bi su a haka za su tsananta yin auren sai zama baka sha'awar yi ko sha'awar karawa amma a sassauta hanyar auren a tsananta wajen saki a sassauta kai auren amma an ka shigo to kuma ba fita ba za ka fita ba sai akwai dalili ba wai hana saki za a yi ba amma duk wanda zai saki a tabbatar sai ya bi ka'idodin da musulunci ya shimfiɗa na yin saki wasu ka'idodin kuma ka bi su to ƙara ma ka mai da matar da ka bi waɗannan misali ka sake ta ta goma saura tara ci da sha zai ci gaba har ta gama idda kuma ka kawo mutu'atin dalaki ka bata wannan fa in ba ɗa ba jika ba ciki kenan inda ciki lissafi ya zama hawa biyu zuwa haihuwarta ta gama idda duk abin da ake na idda ta kare sai shayarwa wata 24 shi ma sai a zo a ce to yanzu tunda kana da karfi kullum za ka bata dubu ɗaya nonon dubu ɗaya za a sha saboda haka za ta yi wato shekara biyu tana shayar da ɗanka don haka tana buƙatar dubu ɗari bakwai da ashirin za ka bata ta shayar ma da ɗanka ko aka ce a karamin dan kasuwa ne dubu ɗari biyar biyar ya ishe ta duk wata ka bata dubu goma sha biyar na shayar da ɗa in an gama shayar da ɗa to bai yi wayan da za a raba shi da uwarsa ba don ba zai iya tsarki ba sai ce to kuma zuwa shekara bakwai ka dinga kawo mata kuɗin da zai ishe ta da magani da kaza da kaza da kaza da sauransu to wani aka lissafa mar aka ce kakkai saki sai ka yi shawara don ka zo wajen shawaran wajen baka shawaran sai ka ga kamar yadda nake ga mafi yawa masu bugo waya su ce sun yi saki in ce ina ma ka shawarce ni kafin kai saki dan Allah ku daina saki sai kun bugo mana waya ko mai mata ka taimaka ta ce kai dan halal ne ko ba dan halal bane ko ta ta mare ka ko ta kai maka naushi ko ta dake ka in ta ma in ya mare ki kada kirama abinda zaki ki kawo kara shari'a ta rama miki amma idan ka ce mace ta rama ni na san maza da zuciya ba ko shi ya fara marin ko ba shi da gaskiya idan ta mare shi idan ya mare ta ta rama abin ba zai tsaya a nan ba to yanzu ba mari zai ba haka zai dunkulewa zai shine mai sauki zuba mata da haƙoran gaba to kaga mu da muke son ai sulhu duk da na san mai martaba sarki ya faɗi wannan ne a babin raha da dariya wataƙila ba so yake a yi hakan ba tunda aka yi haka barna za a yi mai yawa cikin al'umma maimakon aure gyaru za a yi ta kaso shi ne a ta fasa ya'yan mu baki a ta naushin su a ta dukan su a ta kaza to kaga karshe kuma duk mai zuciya in ta da in ya mare ta ba zai ci a ah, to tunda kin mare ni tafi gida ba akalla wallahi ka zo ka dau sumammiya in ka samu haukaci ma sai dai ka dau wata amma in ya mare ki maza ki tafi ki kai kara alƙali ya kira shi me yasa ka mare ta ai kaga ko Allah da ya baka dama malamai sun fassara maka da asuwaki ake ko da gefen riga kuma ma annabi ya ce la tadribul wajha da aka kayi mata ta'addanci kuma ko a mazhaban malikiya sun ce wannan zai iya ja ai maka tara a ce malin nan zai dubu ɗari biyar ko zai miliyan ɗaya ko shi alkali ya ce ba shi kunci tarama in alkali ne ba ta dama tarama ai kaga kai ba za ka sake rama ba tunda a gaba alkali ne to shi ma alkali ba diya zai ce a dan mali bai da bai da daidai ba shi da sikeli mali. mai wa marin ita shi haka ɗaya ɗan yi mata ko mace dama in ba ta son ka ko kun yi rigima kawai ta faɗi ta wata ran ma baka mare tambaye ta ce ya mare ni ya mare shi kenan saboda haka abubuwan aure an gina su ne akan soyayya an gina su akan rahama dokoki masu tsanani ba sa warware su sannan a gaya mana sos na shi wannan dokar a ina aka ciro ta abinda na fara gaya musu wai duk mu daina ma rigima kaza ya dace bai dace ba wannan shari'ar a mai aka ɗebo ta daga ƙur'ani da hadisi ne da ijma'i ko ku an ciro ta ne daga mazhaban malikiya don na ga abuwa da yawa da malikiya ba su yadda da shi ba kuma na ga abuwa da yawa da ƙur'ani bai yadda da shi da hadisi ba saboda haka sai an faɗi sos ɗin dokar domin ba ma so a yaƙe mu a ci mu da yaƙi muna nan da ranmu a canza mana family rayuwar family ɗinmu duk ƙungiyoyin da suke ta cewa in sa wata za ta ce yanci na ce ishuru kake ce yanci domin kaji an ce yanci to an zalunce ka ne in ke mace ce kika ce kina neman yanci to mijinki ne azzalimi in ke iya ce kika ce kina neman yanci babanki ne azzalimi in ke uwa ce ƴaƴanki ne amma ba addinin mu na musulunci ba kuma duk matar da kaga tana shan wahala to ɗayan biyu ya faru in ma ba a gudanar da rayuwa akan musulunci ba an jahilce shi wa in ma an bi son zuciya an san shi aka taki amma wallahi in za a bi abin da Allah ya ce da annabi akan tsarin aure ba inda za a yi mace ta sha wahala ba inda za a wulakanta mace ba yadda za a tozarta mace addini bai tozarta mace ba Na isha ta ce manzala bai taba mari ba bai taba duka ba bai taba wulakanta mace ba bai taba zagi ba sallallahu alaihi wasallam kai ta ce hannunsa ma bai taba taba wata mace ba in ba matarsa ba kuma yana wasa da matarsa yana mata kiss suna yana mata kiss suna wanka tare suna guje-guje tare yana taya su girki yana shiga harkokin su saboda yana mu'amala da su ne a miji ba a annabi kawai ba in ya musa musu annabi ai dai su faɗi su gaisuwa ko kuma su ce ya rasulullahi me kake so kaza amma yana zo musa a miji shi kuma miji shine mai taya girki miji shine mai kaza kai ma ka aje sarautarka ka aje mulkinka ka aje ka in ka shiga gida ka koma miji kawai da kai miji ne kawai kaga zaka iya goya ta za ku wanka tare ka gani to abin da muke so kenan a baza soyayya cikin harka aure ba rigima ko tashi hankali ba saboda haka za mu halarci wannan taro kuma abubuwan da muka rubuta suna nan za ku mu ji abin da za yi in mun ji an gyara abin nan muka duba muka duba muka sake nazari muka sake cin abinci muka koshi muka sake duba da kyau muka duba muka ga cewa a iya fahimtar mu a iya sanin mu babu wani abu da ya saba musulunci to za mu rattaba hannu mu ce mun goye baya a yi yanzu amma in akwai abu kwaya ɗaya da muke ji a ranmu babu to ko dai mu a fahimtar da mu mu muka fahimta kuskure ko ko mu a fahimce mu akwai kuskure in aka fahimtar da ni ni ne na kuskure ni ba matsala yin fito in ce to jama'a ashe abin nan da na fahimta ba ni ne na fahimta ba su suka faɗi daidai ko kuma a fahimci cewa eh lalle dalilan nan da ka kawo daidai ne to shikenan mun yi maganganu da yawa da sarki mun yi magana da tabashir saboda haka mun faɗa kuma kowa ba wanda ya ce abin nan da na kawo ba daidai bane har zuwa yanzu saboda haka kaga ashe kenan gyara muke so kuma an yi dokan nan cha za a kawo ta hisba a kai ta kotu mu aiwatar to mu da za aiwatar da doka in muka zama masu yin dokar daban suke masu aiwatar da dokar daban suke waɗanda za a yi doka a kansu daban suke ga mu yadda za ta yi aiki malami yana jami'a me san ana a cikin gari ya ma san rayuwar mu wani ma a bayan gari yake daga jami'a bayan gari yake wucewa bai shigo cikin talakawa ya yi mumarasa da su ya fahimci matsalar ba kuma kafin a yi doka ma sai an fara sanin matsalar da za a yi doka a kai ba rubuto ta ake a ce a je aiki ba sai a ce Hisba ku tattara kwamandojinku na lokal gama 44 duk inda ake kai kara aure ku gaya mana menene ya fi samun matsala a aure ku kawo mana alƙalai da duk kotunan musulunci ku tattaro mana me kuke ganin yana kawo cikas a harkar rayuwar family ku rubuto masu unguwanni na kano gaba daya ko mu a dalar local gama muna da guda 60 ku taru ku tattara ku zauna ku rubuta abinda kuke ga ya fi kawo matsala a aure to waɗannan aka kawo su ne za a yi doka a kansu ba a yi doka daban kuma matsalar da yake faruwa a ƙasa daban ba in haka ba za ta aiwata ba to ne sai zama ana baka magani da kuma rashin lafiyar ka daban to wannan duk fata ne ake na alheri ba dan kanmu ba ni ba inda doka za ta shafe ni amma talakawan da muke wakilta da addinin da muke wakilta ne ba mu dama in mun gaba daidai ba mu yi magana ya rage a karba rage ka a karba ya rage duk matakin da za a dauka a dauka mu dai mun sanar kuma mun ce a gyara kuma muna fata za a gyara kuma Allah ba mu gyara baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta